لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين suna da duk abin da ransu take so a wurin Ubangijinsu na kayan daɗi da wamamu, wannan shine sakamakon masu kyautata ayyukansu tare da mahaliccinsu da kuma bayinsa.